to yanzu shirka ta fito karara akwai sabuwar waka da suka yi akwai sabuwar mai waka da suka yi da Allah ta shi tona musu asiri a ga shirka karara sai zama da hausa suka yi ta kun san me suke faɗa wakar Allahu la ilaha illallah shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad kanji shehu barhama haba shi ba ka haifa ba haihuwar ka ƙarya Allahu la ilaha illallah shehu bai hama shehu ba ka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne shehu ba ka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad ka shehu barham shaho satirsa ta tsaya kaji duk abinsa ba zai dau bushiya ba to kaji rabana guda ne ai mu dukan mu hoto ne shiru ba ka haifa ba wai Allahu la ilaha illallah shehu barhama shehu barhama shine Allahu la ilaha illallah wai shehu baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne shehu baka haifa ba ma'ana ba a haife shi ba Shi shine ce lam yalid wa lam yulad gaida shehu barhama rabana da yanka sada shehu tijani da shi ya da sunanka har da da masoyansa ubangiji a daidai shehu baka haifa ba shehu barhama Shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni, duk abin da ya zo na yi shehu kai ka sanya ni, tun da kai ka kwaɓa halittar cikin jiki na ni, shehu sai ka samun rai don na gane kai ɗaya ne. Shehu ba ka haifa ba, haihuwar ka karya. Shehu ba ka haifa ba, haihuwar ka karya, lam yalid wa lam yulad. da Allah shehu barhama ne lamai lido lamai lan fada mana lamai lido lamai lan qul huwa allahu ahad lillahu samad yawa yawa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to kun ji Allah madaukin sarki shine qul huwa allahu ahad kace Allah shine shi daya daya. Allahu samad mm. Allah wanda bayi gaba ɗaya wajensa suke neman bukatunsu lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu tamka a gare shi sai suka ce wai surar ba Allah take magana ba tana magana kan Shehu Barhama ne Shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad gaira Shehu Barhama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء a filailatin zalma zalmaa wa hiya mashiya alhamdulillah rabbil quwwati wal jabarut alladhi yujiru wa la yujaru alayhi fa'alul lima yurid الحمد لله الهادي إلى سبيل العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم نعم. وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na lambata lambata tana karkashin wani local government lafai local government a kuma cikin wannan jiha ta Niger ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci maluma da suka gabatar mana da wa'azi tun daga kan Sheikh Tauhidi Abaji zuwa Sheikh abdulbasir Basir Isa unguwar mai kawo ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi abubuwan da suka karantar da mu Allah ya sa ya zami mana guzuri zuwa lahira labari ya same ni ta hanya ingantacciya manasaba da ta hada mu a wannan wuri shine dan uwanmu a musulunci da Allah ya ba karuwa ta aure shine malam Musa Ibrahim wanda ya lallaba ya samu amarya malama Ramatu Tanko kamin a ankara a gane abin da ke faruwa wal da gaggautawa fararun farilla ne ya shigo da ita daga ciki ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta su da zuriya tayyiba Allah ya sa a haifi ƴaƴa wayanda za su amfani Islam akwai addu'a da na saba yi wa angwaye kai ma malam Musa Ibrahim ina maka irin wannan addu'a Allah ya sa amarya malama rahmatu da na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana shagi akubu musa hassan katsina sautin sunna da na biyu sai ta haifo mana limamin turnuku shek abubakar giro argungu da na uku sai ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano dan auta ga alarama nasiru gangaren daga gwandu sai ta gangaro mana da shi daga na amarya in ta ga dama ta kara in ta ga dama ta bari mu bamu da matsala kwalliya ta biya kudin sabulu Sheikh Abubakar Giro Argungu yana cikin waɗanda ya kamata su halarci wannan taro sai ya zama shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na tarayyar Najeriya ya dora masa wani assignment domin raba wasu muhimman takardu saboda gagarumin taro da za a yi Sokoto sati mai zuwa sai semina da wa'azin ƙasa da ƙarfin Allah wannan assignment shine dalilin da yasa kuka ga har yanzu Sheikh Abubakar Giro bai iso ba amma na san duk inda yake zuciyarsa tana wannan wuri domin na san yadda Malam Abubakar Giro yake ƙaunar mutanen naija Malam giro a rayuwarsa babu jihar da Malam Abubakar giro ya ba lokacinsa kamar jihar Niger ko jihar Niger kun fi kowa cin wato moriyar wa'azin Mala Abubakar Giro da Alaran Ma Nasiru Gwando, ko kuka kwankwade su kuka tsotse kuka zuke kuka duk wayanda suka samu saura suka samu to sauran ma Allah ya masa albarka wa'azin mu nawa yana da take taken wa'azin mu ne shine maluman bid'a dillalan sharri Allah ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to amma ku saurara gaba ɗaya mu akwai alkawarin da muka ɗauko daga wajen Allah Allah ka ba mu ikon cika wannan alƙawari ko mutum ɗan uwan ka kaiwa alƙawari ka saba ai ka shiga bala'i balle kaiwa Allah alkawari kuma ka saba wani zai ce a mutum yi wa Allah alƙawari kuma ya saba to me yasa Allah ya bashi ya saba alƙawarin tunda shi Allah ne mai iko ne bisa dukan komai wato da Allah ya ga dama gaba ɗaya mu za mu bi shi da Allah ya ga dama ba za a samu mushriki ko kwara ɗaya cikin al'ummar duniya ba da Allah ya ga dama da ba za a samu kafiri ko kwara ɗaya ba duk su bush da su tony bilaya da su condoleezza rice da su cine dick da tuni dukansu sun kalbi kalmar shahada kai hadda su mai yan malfa da su mai da Allah ya ga dama da duk za su miƙa wuya da ba mazinaci a cikinmu ba ɗan giya ba mai saba wa Allah ganin damar Allah ne cikin hikimarsa yasa ake samun masu saba masa a cikinmu domin alƙawarinsa na kai wasu ta kai wasu aljanna ya tabbata shi yasa bani isra'ila da suka ɗan yi taurin kai aka musu wa'azi suka ji sai Allah ya ce bari a kawo musu aya guda ɗaya da za ta sa dole su bi Allah Allah idan ka je suratul arab sai ka je can dabda bakin boda sai Allah ya ce wa الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تشكرون الله ما دوكين سركي يتي وإذ نتقنا الجبل فوقهم la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun Allah madaukin kun san kwakwalwa Allah rama kaman computer ce da ya ce tashkuruna yana dago kansa sai kwakwalwa ta sake yin browsing ta yi browsing and browsing browsing and browsing sai ta gano ba tashkuruna bane tattaqura ne Allah ya ce ka ambata musu ibna taqanal jabala fawqahum yayin da muka cire dutsi a saman su inji Allah madaukakin sarki muka yi me muka cire dutse a samansu me ake nufi da cewa an cire dutse a samansu an musu wazi an musu wazi sun kibe sai Allah ya umarci mala'ika da ya ɗauko wani ƙaton dutse da yake bayan garinsu dutsen girmansu ya fi garin nasu girma kamar yanzu a kinkimo dutse da ya fi girman lambata a ɗaga shi a saman garin ba mai sake ganin rana saboda dutsen ya lullube sararin samaniya Shi ne ka annahu zullatu kai ka ɗauka wata lema ce ko kanofi ko wata inuwa ce a sararin samaniya ba mai ganin rana dutsin ya rufe garin gaba ɗayansa ko mala'ika ne ke rike da dutsin dutsin yana lilo sai aka ce da su ku zo ma atainakum bi kowa wa zannu annahu waqi'un bihim wato suka tabbatar da cewa fa dutsen nan yana iya faduwa a kansu wa zannu nan ba wai suna zato bane sun tabbatar dutsen zai iya me in an sake dutsen kansu zai faɗo idan dutsen ya faɗo kansu a wanda zai tsira sai aka ce da su ku zo ma atainakum bi kowa ku rike abin da muka baku da ƙarfi in ji Allah Allah ya ce wazkuru ma fihi ku ambaci abin da ke cikin sa la'allakum tattaqun domin ku zama masu takawa masu kiyaye dokokin Allah to ai suna ganin an rike dutse a sama za a sako shi ku zauna abin mamaki wanda bai taɓa sallah ba ma yayi wa Allah sallah a wannan ranar kamin ka ankara kowa ya faɗi kasa yana yi wa Allah sujada ba magana alwala ake yi ba kun san wani abun ban tausayi sujadan ma da rabin goshi suke yi saboda rabin goshin yana kasa ɗaya idan yana Allah sarkin iko shi yasa za ga mutumin da yake tsiya yake shigantaka ayi zina a shahiya ayi sharri ayi ƙarya ayi fada da addini amma kun sa abin da zai faru da an ce maka rashin lafiya mai zafi kawai ta buge shi rashin lafiya mai tsanani ta doke shi yana kwance kan gado to ranan kuma sai koma ga Allah gaba ɗaya mutanen lambata sai kwace muku Allah shi kadai sai ka je shi na wayo Allah na wo Allah shi ne shi kadai amma ya kwace ya koma zuwa gawa ya koma zuwa ga Allah da kuma zaka zo ka same shi saboda kai wani cikakken muridi ne ka ce a alhaji dan rashin lafiya ne haka yana wa ka ce Allah sarki shehu ya sawwaka sai ce kai saurara ba sa rashin hankali ranan ya da ba mai kawo sauki sai wa sai Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana Allah rama tunatar da mu alƙawarin da muka yi wa Allah me Allah ya ce a gaba وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى واي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين madaukin sarki ya wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana lokacin da aka yi wannan alkawari wato tun kamin Allah ya halicci duniya bayan Allah madaukin sarki ya halicci annabi adam sai Allah ya shafi bayan annabi adam da hannunsa inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk zuri'ar annabi adam waɗanda za a haihu har zuwa ranar tashin alkiyama sai da Allah ya da su a wannan lokaci duk mutanen duniya tun ana alamu zar ga mutanen duniya gaba daya Allah madaukin sarki yana magana da su a wannan lokaci lokacin bawa ba kani ba uba ba da ba kawo ba goggo ba baffa ba ya fendo ba ya kumbo ba ya gwalgwal ba ya gana ba ba ba ba lokacin mutanen duniyar mu ga munan tun muna kwayoyin halitta a gaban Allah madaukakin sarki a wannan lokaci Allah ya shahararre tambaye sa yace alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba ma'ana idan kuka je duniya za ku bauta mun qalu bala mutanen duniya gaba da suka ce ya Allah mun maka alƙawari in mun je duniya kai za mu bautawa ya Allah shahidina ya Allah mun shaida ba abun bautawa da gaskiya sai kai in mun je duniya ya Allah kai kade za mu bautawa Allah ya ce abin da sa ne alƙawari da ku tun kamin in tura ku zuwa duniya an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an haza gafilin kar ku je duniya ku yi shirka ku haɗa ni da wani a wajen bauta Ƙiyama ta tsaya in tattaro ku in ce me yasa kuka mun shirka ku ce ya Allah mu mun kasance dangane da wannan alƙawari masu rabkana mu mu san lokacin da aka yi wannan alƙawari ba Allah ya ce shi yasa na ɗauki alƙawari da ku kamin ku je duniya wanda ya cika alƙawarin shine mai komawa zuwa ga Allah ya tafi aljanna wanda bai cika alƙawarin ba kuma shine mai tafiya wutar jahannama sai Allah ya ƙara wata magana mai ban mamaki sai Allah ya ce mai a gaba da ramma aw taqulu inna ma asharaka aba'una min qabl wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun Allah ya ce Auta Kulu ko kuma idan kiyama ta tsaya na tattaro ku na ce me sa kuka mun shirka ku ce inna ma ashraka aba'una min qabl ya Allah mu da aka haife mu a gidanmu sai muka samu gidan mu shirka ake wa kunna zuriyatan min ba'dihim mu kuma ga mu mun zama zuri'a wacce ta zo daga bayan su abinda muka samu ana yi iyaye da kakanni to sai muka rike su kuma iyaye da kakannin shirka suke yi Allah ya ce to sanda ne alƙawarin da ku babu iyaye da kakannin duk daidai kuke a wannan lokacin sanda muka yi alƙawari idan kuka faɗi wannan ba zan karɓi wannan uzurin naku ba in ji Allah madaukin sarki kar ku zo kuna kafa mun hujja da cewa kun samu iyayenku suna yin shirka ne wannan ne dalilin da yasa kuka yi shirka a afatuhulikuna bima fa'al mubtilun ya Allah yanzu zaka halakar da mu da abinda masu barna suka aikata Allah ya yace sanda ne alƙawarin da ku ba da ba uba ba kani ba wa ba jika ba kaka wannan ba zai taba zama uzuri ba idan kuka zo da wannan uzurin ba zan karbi hanzarin ku ba inji Allah madaukakin sarki ashe baka da uzuri a karanta maka aya a karanta maka hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace kai ka tashi ka ga a gidanku ana yi mu haka muka ga ana yi iyaye da kakanni kabiran an kabirin to shine mu ma muka runguma akai ta yi Allah ba zai saurare ka ba akan wannan ranar tashin alkiyama musulunci babu dama ka ce a gidanku ka gada ba a yin musulunci da gado ana yin musulunci ne da ilimi abin da ke cikin littafin Allah alkur'ani mai girma da abin da ke cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne ake bautawa Allah da shi ba dama in ga kai wani aiki da sunan ibada in ce wa yasa ka ka ce gidanmu na tashi daga ana yi wa yasa ka babana na ga yana yi wa yasa ka ka ce kakana wa yasa ka. iyaye da kakanni duniya gaba ɗaya ki feta da ƙwarya mutum ɗaya ne aka yadda ya aikata aiki a ce wa yasa ka ya ce babana ya sa ni mutum ɗaya ne aka yadda a duniya banda shi duk wanda ya aikata aiki bai da hujja daga Allah bai da hujja daga sunna yace babansa ya sa shi wannan bai hana Allah ya sa a kuda shi a jahannama ranar tashin alkiyama mutum kwara ɗaya tallin tallin aka bashi dama idan aka ce wa ya sa kai ce babana kuma an gama wane ne wannan mutumin shine mutumin da baban shi annabi ne mutumin da babansa ne idan babanka annabi ne aka ce wa ya sa ka kace babana akwai wanda ya sai ce dan me lokacin da sahabbai suka dauko umra suka dauko aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ba su riga sun zo da hadaya ba annabi ya ba su umarni su canja aikin haji su zuwa tamattu'i sayyidina ali radiyallahu anhu ya zo wajen matarsa fatima sai ya samu ta cire ihramin ta yace ke ya ga kika cire ihramin ki sai ta ce amara ni abi na ya sa ni wane ne babanta me sayyidina ali zai ce sai ce ranke ya daɗe sami na wa ɗana mun ji mun bi mu ma kai babanka annabi ne annabi yusuf da aka ce wani addini kake sai ce addinin iyaye da kakanni yace wata ba tu millata abai wata ba tu millata abai ya ibrahim wa ishaq wa yaqub mushrikai ne ma kana lana an nushrika billahi min shay wata malala sai aka zalika min fadlillahi alana wa alannas walakin أكثر الناس لا يشكرون النبي يوسف يتي واتبعت ملة آبائي يتي لنا بي الدين إياينا لكاكنينا سواء لنا إياينا لكاكنينا سيتي إبراهيم Ibrahim annabin Allah ne ko annabin Allah bane wa Ishaq da Ishaq annabin Allah ne ko annabin Allah bane wa Yaqub da Yaqub annabin Allah ne ko annabin Allah bane kenan shi annabi Yusuf iyayensa da kakanninsa annabawa ne annabawa bane shi yasa da ya tashi magana ce shi addini iyaye da kakanni yake yi saboda shi dan gata ne Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah shi Yusuf shine annabin Allah dan annabin Allah jikon jikan annabin Allah tattaba kunnan badadayin Allah ya kai ya ce addinin iyaye da kakanni yake ko bai kai ba sai ce to amma mu addinin mu fa na iyaye da kakanni ma kana lana an nushrika billahi min shay mu ba ma hada Allah da wani a wajen bauta a addinin mu na iyaye da kakanni mu addinin tauhidi da aqida muke ba ma yi wa Allah shirka yace zalika min fadlillahi alaina wannan falalar Allah ce a gare mu wa alan nasi falalar Allah ce ga mutane da Allah ya kawo mana tauhidi Allah annabi Yusuf yace walakin na aksaran nasi la yashkurun sai dai mafi yawan mutane ba sa godiya akan wannan falala to kai idan ka tashi gidanku ka samu ana shirka kai babu dama kai shirkar ka tashi gidanku ka samu kowa da kwandon yagiyar laya ba dama ka ce ni ma bari in daura a watakila da kana yaro karami baka da wayo an rataya maka wani rumi da wani lilo da wasu kwandaga kwandagon layu da wani goran ruwa da wata azurfa maganin baki to za ta huta kuwa a wannan kana yaro ne baka yi hankali ba kana yin hankali kana gane sunna sai ka tsinke an daura ma guru a kunkumi sai ka kwance an ce zo mun shirka sai ka ce a ba na yi me yasa ba ka yi saboda Allah bai da kai wani biyayya ba akan sabawa Allah madaukin sarki ana biyayya ne kawai cikin biyayya ga Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce wa kazalika wa kazalika nufassilu lati wa la'allahum yarji'un Allah ya ce wa kazalika kaman haka ne nufassilu ayati muke bayyana ayoyi dalla dalla daki daki yadda duk dakikancin ka sai ka gane abin da ake faɗa Allah ya ce muna yi haka ne wala'allahum yarji'un hmm. ko waɗannan mutane da suka karkace suka bar gaskiya suka bar shari'a suka bar tauhidi suka kama shirka suka bar sunna suka rungumi bid'a ko za su dawo kan tauhidi su dawo kan sunna in ji Allah madaukin sarki shine wa kazalika nufasilul ayati wala'allahum yarji'un to amma kun san matsala duk inda kuka samu shirka sai kun samu mai daure mata gindi duk inda kuka samu birya sai kun samu mai bata kariya su wane ne masu daurewa shirka da a gindi su ne malaman birya mm. dillalan sharri dillalan bala'i yan tallan guba su su ne masu daurewa shirka gindi mm. su ne masu bata kariya a zo da tsiya-tsiya da kwatance-kwatance da tsufa da misalce-misalce wai dole ne sai an tsaya an ba shirka an ba bidi'a kariya su ke rungumar jama'a su watsa jama'a cikin bala'i idan ka je wajen sarakuna duk sarkin da ka ga ya bantare ya zama mushriki in Allah da sai ka samu malaman bid'a ne suka halakar da shi mun tashi a kasar Hausa akwai lokacin da bidi'a a can baya take baje kolin sarta sarki sai a nuna masa cewa idan baya shan jinin mutane sarautarsa ba za ta dore ba kaji an ce wani yana da wata rijiya a cikin gida shekaru aru aru da suka wuce wai sai ana jefa saurayi da budurwa kamin mulkin sai ya dore ko sai an yaɗe su a jikin garu kamin mulkin sai ya dore dukkan wani malami a da wanda yake tare da manya-manyan sarakuna ba addini yake koya musu ba ba umarni da adalci yake musu ba tsafi yake musu sarkin da ya fi tara gingima gingiman matsafa tare da shi wannan sarkin ya fi kwarjini wannan sarkin an fi jin tsoronsa wannan shi ne abin da a baya aka samu lokacin da malaman bidiya suke ainihin baje kolinsu su alhamdulillah Allah ya kawo sunna sunna da ta zo maluman bidiya sun ɗau zafi sun yi ƙulle-ƙulle sun yi sharrance-sharrance alƙur'ani mai girma ba su san ya riga ya gama fallasa su ba ya ba da siffofinsu ya faɗe su yadda za a gane su dalla dalla daki daki fara mara na farko mu ji mai menene sifan malaman bid'a da lalata watil alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha to daga nan da ya faru atbahu shaytanu fa kana min al-ghawi walakin la rafa'na ina la rafa'na الله بها ولكن له أكل إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث cigaba cigaba cigaba cigaba zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina faqasasil qasas la'allahum yatafakkarun Allah ya ce wa alaihim naba allazi atainahu ayatina daga cikin abin da da ake alfahari da shi shine karatu ɗan hmm. izala jahilai ne mu ne karatu mu ne masu karatu mun sha mun koshi mun kwankwada to yaushe za a saurari jahili na'am naji kai malami ne to amma ka bar Allah ne amfanin malantarka Allah ya ce wa tulu alaihim naba allazi atainahu ayatina ka buga musu misalin buga musu karanta musu labarin wannan wanda muka bashi ayoyin mu inji Allah ga ilimi an bashi kamar yadda aka samu wani wanda ya karanta a taura a baya yanzu ma kana iya samu watakila ma haddace qur'ani wataƙila ma da shi ake alfahari da shi ake tutiya ni hafizi ne ubana hafizi uban ubana hafizi ɗayana arba'in duka su hafizai da ba zaura da budurwa da ƙarami da babba da ɗan'auta da Su aka da maka lahu ga tambaya na ji karama ku duk hafizai ne ko haddace qur'ani akwai wani malamin bidiya yana na ya sha bidiya ya koshi hadda yan yara ƙanana yake yawo in zai je gari yana nuna su wai hafizai ne to yanzu ana gafarta malam idan duniya da gaskiya kaddara ma hafizan ne mun sallama ya ake ka tattara ƴaƴanka a gida ka ɓoye ka koya musu qur'ani suka zama hafizai ƴaƴan talakawa kuma karaba karatiya musu carbi da tuntaye a wuya kace su ta zikiri sai sun haukace akwai adalci a ciki yadda ƴaƴanka ka turke su a gida suka karanta qur'ani dan me ƴaƴan talakawa ba su karuna musu qur'ani ba su kuma ƴaƴan talakawa sai ka ce su ta zikiri karatu ya musu kowa da tarbi a wuya sai ka ce in ya muri karatu ya musu tarbi a wuya kamar da su mahaukata a cikin gari ina ka samu wannan ala ta mala wai tambaye da nake yi idan dai wannan zikirin da ake ana dukan kirji ana tsalle ana zara ido idan da gaske ne ala ta mala me yasa kai ba kai ko yana yi sai su ake ɗebowa sai yayin talakawa ke ɗebowa ana gafarta mala in dai harkar nan harka arziki ce da gaske kai ya kamata mu ga ka fara wucewa gaba kana jijjiga kana Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allah idan muka ga ka wuce kana yi mun yadda harkar arziki ce suna yi da Allah tambaye ku tsakanin ku da Allah kun taba ganin hafizin alqur'ani zakiru kun taba ganin hamshakin malamin fiqhu zakiru kun taba ganin mai tafsiri zakiru kun taba ganin limamin masallacin juma'a zakiru kun taba ganin man da local government zakiru kun taba ganin commissioner zakiru minista zakiru gwamna zakiru sarki mai sanda daya zakiru zakiru sannan idan zikirin nan da kuke da gaske zikirin Allah ne Allah ya faɗa mana zikiri na tsuwa yake sakawa Allah rama karafin yana cikin suratul ra'd allazina amanu allazina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi zikrillah sai Allah yace me ala bi zikrillah tadma'innul qulub Allah yace allazina amanu waɗanda suka yi imani wa tadma'innu qulubuhum bi zikrillah zukatansu suna samun natsuwa da ambaton Allah ambaton Allah natsuwa yake sawa ka zauna kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar annabi yace bayan qur'ani ba zikirin da yafi wannan daraja ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi yace da shi da annabawan da suka rige shi ba su faɗi kalmar da tafi wannan daraja a wajen Allah ba kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim annabi yace kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم kalmomi biyu ba su da wahalan faɗa akan harshe ga su da nauyi akan sikeli ranar tashin alkiyama kuma Allah yana san su shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kace la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim annabi yace ya kira da girasul janna ita ce ake dashe da ita aljanna a aljanna fili za a baka ba bishiya ko guda ɗaya. idan kana karanta la haula wala quwwata illa billah sai Allah ya sa a rinka dasa maka bishiyoyi a cikin filinka na aljanna la haula wala quwwata illa billah Allah ya ce mala'iku ku dasa masa mangwaro la haula wala quwwata illa billah ya ce ku kara masa da gwaiba la haula wala quwwata illa billah gwanda la haula wala quwwata illa billah apple la haula wala quwwata inabi la haula wala quwwata lemun zaki la haula tanjirin malaman bidiya dan me ba ka koya wa jama'a irin wa'annan azkar da annabi ya karantar yanzu wannan zikirin natsuwa zai kara ma ko ba natsuwa zai gyara maka Allah ya ce ala ku saurara bi zikirin lahi ta duma innul qulub da ambatan Allah zukata ke samun natsuwa to me yasa zikiri natsuwa yake sawa amma duk inda zaka ga zakiru a birgita zaka gan shi ko ka taba ganin zakiru na tsatsai ko tafiya yake ya ko tafiya yake zaka gan shi kamar mahaukaci yana Allah Allahu Allah ya Allah yanzu ku je Kano ku ga abun mamaki yara ke bin su ƙanana sun zama mahaukata da zakiru ya wuce yara suna bi yana la ilaha illallah allah la ilaha illallah allahu to yara suna kusa ya zama kihir su fasara malamai ku ci tsire amma kar ku yarda takarda mai maiko yanzu wannan sun mai da shi mahaukaci ne ko ba sun mai da shi mahaukaci ne yanzu kusan wata shegantaka Ka Allah ka gafarta mana Allah ka raba mu da sharrin malaman bid'a Qur'ani ya ce zikiri da tsuwa yake sawa ana so kai zikiri zikiri irin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan gingime mai malamin bid'a da ke tallar wannan a Saudiya shugaban kungiya na kasa Sheikh Abdullahi Balalo ya rutsa shi da tarbiyarsa Amina a tanti yana ja yana yin zikirin sa irin yadda annabi ya karantar sai ya kalle shi shi ala gafarta malam baka yi adalci ba kai yanzu ga ka a zaune kana shan AC kana kishin kishingide da carbinka kana ja kana yin azkar cikin natsuwa ƴaƴan mutane kuma ka basu a rana suna dukan kirji ana jijjigawa ana bugun kirji ana harrakawa ana harrakawa ana muzurai suna hada zufa ƴaƴan mutane suna suma suna fadi kuma ka ce addini ne kai kuma ba ka yi kai ga kai yanzu a kwance kake yi cikin natsuwa dan me kun san me yace sai yace to ya ne iya da su tunda sun haukace ya iya da su tunda sun zama wai ya iya da su kuma yanzu abun ma ya zama ba dan Allah yake yi ba yanzu ana yi ne dan a ba ahlus sunna haushi ko ba haka ba da an ga yanzu sai ce ga yi zala mu ƙara harrakawa da ƙarfi kawai sai a kama الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر da aka dai zara da gemu sai fara gemun da baya zikiri ya zama gemun matara Allah Allah akbar wai da wake wai ana yi da ahlus sunna Allah ya ce watulu alaihi naba allazi atainahu ayatina dan kai karatu baka karantar da jama'a dini baka halakar da jama'a karatun ka bai amfani ba Allah ya ce ka karanta musu labarin wannan malami wanda atainahu ayatina muka bashi ayoyin mu watakila ga qur'ani an haddace watakila har ana karanta mu dan imamu malik wataƙila hal buhari ana karantawa watlu alaihi naba allazi atainahu ayatina amma bayan yayi karatun ya aka yi fansalakha minha sai ya sabule ba karatun ga akramaka Allahu gefe ga karatun a gefe dan bai aiki da karatu yadda maciji yake sabulewa daga wato kwasfasa ya bar fatarsa a gefe shi macijin ya tafi in ka zo ka samu ga kwasfar ya sabule ya barta ya wuce to haka wannan malami in ji Allah maɗaukin sarki ya sabule daga iliminsa ya bar ilimin a gefe shi kuma ya tafi bar ilimin a daidai wannan lokaci to idan malami ya fita daga ilimin sa ƙi aiki da ilimi kun san hatsari yakan zama mai gidan shedan shedan ma yaron gidan shi idan malami ya lalace idan malami ya bar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shedan da kansa sai ya koma gefe ya tsara gamar ta malan kafi karfi na wuce gaba ni in biyo ka daga baya shi yasa qur'ani sai yace fa atba'ahu shaytanu sai shedan ya bi shi yanzu shi ne a gaba wane ne a baya shedan saboda ya fi shedan hatsari Allah ya ce fa kana min al-gawin sai ya zama daga cikin halakakku ah dabe ba zai fi shedan hatsari ba yanzu akwai waɗanda suke rubuta qur'ani da jinin haila maluman bid'a idan mace ta je wajen boka ko malamin tsubu tana so ta danna kan mijinta ya zama dan ta ce wataƙila wani sarki ne tana so ta danna kan shi sai abin da ta faɗa mai martaba ita ita ce martaba ko wani rabin ne ya samu kuɗi tana so ta murƙushe kan shi ko wani alhaji ya samu kuɗi tana so ta danna kan shi to in ta je wajen boka ko malamin tsubu irin waɗannan shaidanun malamai abin da zai ce mata ta kawo masa abu biyu ta kawo masa maniyin ta ta kawo masa maniyin mijin sannan ta kawo masa jinin hailata eh. da ta yi haila sai ta tari jinin akwai ba sai ta aji. tana samun tsarki ta sha kwalliya da turare da jambaki da hoda da gazar da dangwalagoshi da barbada kumatu da jagira da jalebe ta zo ta yi masa kwalisa mijin ta dan shawo kansa sai ya jima'i da ita yana gama saduwa da ita sai ta yi wubta ta shi sai ta shiga ban daki ta kulle koba ya ɗauka ta shiga tai tsarki ne a za ta ta matsa gabanta wannan maniyin da ya sa mata sai ya shiga cikin kwalbar sai ta bai ta rufe bukata ta biya sai ta dauka ta je ta kai wa boka da an kai wa malamin tsubu malaman tsubu suna nan a cikin zaure za a ganshi da katon tarbi kamar hanjin akuya ga wani buzu ga wani faranti an cika shi da yashi ga wasu duwatsu duwatsu da wani azurfa azurfa da wani goran ruwa goran ruwa yana wani muzure yana zara ido watakila har ya hada da wata rigar saki-saki haka da wata hula saki-saki da ka kalli sa ka san wuta ne wannan original not photo ba sa karantar da jama'a ba sa musu wa'azi ba su koyar da kamli da ba'adi ba ta karantar da mata hukuncin jinin haila ba ta karantar da shugabanni ya za a yi adalci ba ta koya wa mata ya za su yi maza biyayya ba ta koya wa maza ya za su rike mata da adalci ba ta koya wa iyaye tarbiyyar yaya ba ta koya wa yaya girmama iyaye ba ta koya wa makwabci girmama makwabci ba ta koya wa dan uwa sadar da zumunta su bala'i na cikin al'umma dillalan sharri ne su bala'i kawai suke so su kirkiro aikin su hada gaba tsakanin su da al'umma idan kai kudi ka je wajen su sai su ce abokan sana'a ka sun maka jifa in baka dau mataki ba zaka mutu kaje ya hada ka da abokan sana'ar ka idan matarka ce sai ya hada ka rigima da ita ya ce ya gano za ka mata kishiya kuma kishiya tana da farar kama in ba sa dauki mataki ba za ta tara ita da kan yayanta ya kwace mata kuɗi ya hada ku fada idan kai ne ya taru da kai sai ya hada ka gaba da matarka in matarka ta je wajensa ya cusa mata gaba da kishiya in dan kishiya ya je ta hada ya hada shi gaba da dan uwansa na jiri ya ce ƴan uba sun masa jifa ya kulla bala'i idan sarki ne ya ce ai akwai masu kokarin su ga bayan shi in kai man ne ya ce to sai ka tashi tsaye akwai wayanda ke biye da kai su aikin su kunna rikici da hada bala'i da kunna fitila da kunna wuta da da eh in ne kuma su bashi layar bata su bashi layar da in ya shiga cikin gida zai sata ba za a ganshi ba kai kuma alhaji sai ya baka laya ya ce ka sa a kaho ka rataye a zaure in barawo ya shiga zai makale har kai rutsa da shi da safe ya ba barawo la ya sata ya ba alhaji la ya hada barawo shiga cikin gida ya hada bala'i ko bai hada bala'i ba malaman bid'a dillalan shar da ta dauki wannan jini duk malaman duniya sun baki jinin haila da jasa ne hada da wannan mani sai ta je ta kai wa malam ana kai wa malam sai ya hada da fitsari sai ya gauraya sai ya dauko allo watakila ma allan karfe da wannan najasa zai rubuta ayoyin alkur'ani mai girma da Allah an tambaye ku shedan ya taba rubuta ayar alkur'ani da najasa wannan malam ya rubuta ko bai rubuta ba yanzu da shedan da wannan malam a harka shirka wane ne mushriki na musamman a harka wane ne oga da shedan da wannan shi malamin bid'a ne oga shi yasa shedan zai ce kafin karfi na wuce daga gaba ne in biyo ka daga baya abinda ka baro ni ma fi karfi na ban iyawa idan ya gama rubuta ayoyin qur'ani da wannan najasa sai ya wanke kuma sai ya ba mata ya ce ki sa masa abinci in ya ci an gama kaga wani bala'i kuma wannan najasar kuma abinci za a sa maka ya ce ki yi kokari fa yadda ba zai gane ba ta ce ba matsala na san ba abin da yake so kamar sakwara da miyar kubewa danya idan na overdose na daddawa na hada da magi da karafish in na ya hutsa ba zai gane ba ka sharbi sakwara ka sharbi bala'i shi kenan kawai hajiya sai ta murƙushe kanka ka zama dan ƙalata ce ko bita za ka yi ta ce ka dawo karfe tara ka ce on the dot wa ya kulla wannan bala'in malaman bidiya da lalan sharri su ne za su ce a je a kawo likafani a tona kabari a ciro likafani a kawo za su hada lakani sai mutum ya mutu an masa sutura an masa wanka an je an binne a je da tsakar dare a tona kabarin a cire likabanin a bar gawar tsirara a kawo malamin tsubu saboda zai haɗa lakani ana so a kashe wani ɗan siyasa shedan ya taba tono kabarin wani ya ɗauki likabanin fa atba'ahu shaytanu fa kare min al-gawi idan kuka ji an kwakwale idon jariri zuwa ne nake sawa a kwakwalo malaman bid'a dillalan shari suke sa kwakwalo idon jariri yanzu ku je ku ga yadda ake satar jarirai a asibitoci kawai mutum ya ce sai an kawo jariri da shi za a haɗa lakani kawai a je a haɗa kai da wata unguwar zoma a asibiti wata nas mara imani ko ta midwifery mace ta ci baƙar wahala ta ɗauki ciki wata tara ta sha wahalar naƙuda kamar za ta mutu ta haihu sai tana bacci a sace jaririn eh. wata ma tana haihuwa kamin ta farfaro ta dawo hankalinta an sace jaririn an kunshi a kwali an kaiwa malamin tsubu shi kuma ya yanke jariri ya kwakwala idon jariri ya yanke kunnan jariri ya hada lakani wa wani saboda neman mulki ko neman duniya shedan ya taba yin wannan sai wa yi wannan malaman bidiya da lalai shari suke aikata wannan aiki kai malaman bid'a suke halakar da al'umma wannan ne dalilin da ya sa. idan aka zo harkar shaidan yake ba su wuri su wuce gaban shaidan ga bayan Allah yanzu maganar da ake an da su kai shirka a nan lambata ba wani wuri ba akwai masu bautar dutse ƙarya nake akwai dutsen da ke da takun kafar mutum duk shekara za a ɗebo zakirai a je a zagaye dutse ana yi wa dutse zikiri dutse ya zama abin bauta akwai yan bautar dutse a nan ko babu ba ku an samu ba sai in ƙarya nake ba a bauta wa dutse mai takon ƙafa ku ƙaryata ni mutanen lambata na, malaman sunna ne ko malaman bidiya dillalan ne dillalan sharri ke zina da matan mutane da mace ta je tana son haihuwa sai ya ce to gaskiya sai an yi aikin babba ta ce ala gafarta malam wanne ne babban aiki ya ce a ah, akwai matsala sai dai in ba za ki iya ba ki tafi ta ce a gaya mata ce tun a gaya maki baki amince ba za ki haukace ƙara ba a gaya maki baki tafi sai an sa mata rai an sa mata rai sai ce to aiki ne za a yi muhimmi in dai har kina so ki haihu akwai wasu ayoyi na musamman da za a rubuta in aka rubuta sai a rubuta su a wani a wani wuri na musamman in aka rubuta su ma odikila daga nan sai a shigar Allah sarki baiwa Allah ba ta sani ba kai wani kazami ya kama zina da ita ko idan za a mata kishiya ba ta so a tabi jiya su ala ramma nasu gwandu wani alhaji zai aure kawai uwar gidan ta sada rikici na ce bata yadda ba aka yi ta bala'i kawai suka zuga ta karshe aka ce sai ta tashi tsaye kawai ta je wajen boka tana shiga boka ya kusan bala'in da ya faru ƙarshe boka ya ce ba da za a hana auren sai ya ta yi dai rinka zina da ita aka yi rashin sa a jahila ce ba da san addini ba kawai ta amince wani ƙazamin boka ya ta zina da ita ashe yana da cutar kanjamau yana da aids kun san wani abu aka ce ke bokanci fa bai ci sai kin tada fitina a gidan ta ce ta san bata yadda ba wayannan yan mata na zamani mafi yawan su mazinata ne a je a auro mun wata ta zo ta kawo mana kanjamau mu ba mu yadda ba sai an je asibiti an yi test mijin yace ya amince sai ya dauki amarya yace hada hada uwar gidan duk a su test ana yi wa amarya test lafiyar ta kalau HIV negative ana yi wa uwar gida test HIV positive mijin ya tsori ta yace shi ba a gwada shi a gwada shi lafiya kalau negative saboda tun da ta fara zina da bokan ta ke da ya kwanta da ita nan tana so ta tada mai hankali ashe Allah ne ya kwace shi da ya tabo bala'i kai nan take fa kes ya koma gaban alkali da aka takura ta sai ta yi bayani ta faɗi bokan aka je aka zo da boka ana yi wa boka test aka samu HIV chronic shi har ya fara ɗan tare tare nan na ya ƙara takabai mijin mata ya ce alƙali ya ake sakin sunna alƙali ya ce ka sake ta saki ɗaya ba bakar magana ya ce to ji sakin bid'a ba aka ce saki uku ya ce to da Allah abin dama yau kai dan dana bid'an nan ko sau daya karshe ta rasa miji ta rasa ƴaƴanta ta rasa lafiya ta rasa rayuwa gaba daya ta haɗu da wa malaman bid'a da lalan sharri su aikin su kenan su ne masu haɗa ɗa da uba gaba kawai uba ce masa ɗansa ya lalace ya zama ɗan izala a cinno bala'i yaro na tsantsaye mai hankali mai taimakon iyaye amma su cusa bala'i tsakanin ɗa da uba wannan to aikin su waye malaman bid'a dillalan sharri ga zina da matan mutane ɗazun nan da safe wata baiwar Allah ta bugo waya tana faɗa mun sun je kaulaha tace wallahi ta yi mamaki shi mijin nata inda za a sauke shi daban kuma aka hada shi da wasu da kwalen yan mata wasu za su rinka matsa masa kafa ita kuma aka samu wani shehi aka ce shi za ta je can za ta kwana ya sa mata albarka ta ce wallahi sai dai in ta mutu ta ce aka ɗauke su aka kai su wata makabarta aka ce to wannan makabarta ta waliye ce addu'a daga nan an gama a duniya ba inda ya kai nan daraja ki roƙi duk abin da kike so an gama kuma in kina da wani ciwo ki ɗabi ƙasar kabarin ki tafi da ita gida ki rinka jikawa kina sha kowane irin ciwo ne za ki warki a haɗa ta da shan ƙasar kabari sharrin malaman bid'a da lalan sharri kai wani irin bala'i ne wannan fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-gawi sai Allah ya ce walau shi da ولو شئنا لرفعناه بها الله يتي ولو شئنا دا من قداما لرفعناه بها wannan malamin da muka bashi ilimi da mun daga shi da ilimi inji Allah da mun sa ya samu daukaka da mun girmama shi mun mutunta shi inji Allah Allah ya ce to ba haka muka so ba ya kai walakinahu akalada ila al-ardi wattaba hawa Allah ya ce walakinahu sai dai lamarin yake akhlada ila al-ardi ya dankwafa zuwa ƙasa inji Allah madaukin sarki wata ba a hawahu ya bi son zuciye shi wallahi duk abin da muke karantawa da ayoyin da muke ja da hadisan da muke ja malaman bid'an nan sun san abin da muke faɗa gaskiya ne amma me yasa ba za su bi ba son zuciya me yasa ba za su bi ba son zuciya kun san wani taimakon Allah yau gashi sun fito ƙarar shirka ba boye ake yin ta ba shirkar a bayyana ake yin ta yanzu ku ji waƙoƙin da suke yi ba da daɗewa ba sun rubuta littafi na karanta muku shirka ce ɗari bisa ɗari a cikin littafi shirka shi wancan da larabci suka yi littafin waƙa ne abinda mai littafi yake cewa hayati shehu barhama mamati shehu barhama salati shehu barhama ruku'i shehu barhama sujudi shehu barhama waliyullahi barhama wai sallarsa ta shehu barhama ce azuminsa na shehu barhama ne rayuwarsa ta shehu barhama mutuwar ta shehu barhama to me kake yi wa Allah ke? da wane ne Allah shi shehu barhama yanzu wannan mushriki ne ko ba mushriki bane sallar ka da rayuwarka da mutuwar ka barhama aka ce kowa Allah Allah ramma je ka na kul inna salati kul inna salati wa nusuki wa mahayai wa mamati lillahi rabbil alamin hada da barhama la sharika la وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين qul inna salati Allah yace ka ce lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahayaya da rayuwata wa mawati da mutuwa ta, lillahi ga Allah suke rabbil alamin ubangijin talikai wallahi yanzu yan bid'a ko faɗi ƙasa zai yi sai ce in ya ƙarya nake musu wai ko jawabi ake ku Allah ya ce wa kabbirhu takbira in an faɗi abin da ya ba ku sha sai ku ce Allahu akbar to su da an faɗa abin da zaka ce in ya to yanzu shirka ta fito karara akwai sabuwar waka da suka yi akwai sabuwar mai waka da suka yi da Allah ta shi tona musu asiri a ga shirka karara ya zama da Hausa suka yi ta kun san me suke faɗa wakar الله لا إله إلا الله شيخ برهاما شيخ أبكا هاي بابا هاي هو لك قرياني لم يلد ولم يولد كنج شيخ برهاما الله لا إله إلا الله شيخ برهاما شيخ أبكا هاي بابا هاي هو لك قرياني

wai Allahu la ilaha illallah shehu barhama shehu barhama shine Allahu la ilaha illallah wai shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne shehu baka haifa ba ma'ana ba haife shi ba shine yace lam yalid wa lam yulad gaida shehu barhama lam yalid wa lam yulad gaida shehu barhama rabana ka sada sabai da yanka. sada shehu tijani da shi yazo da sunanka cin rafa'u jinin ɗa'a a mai maka har da mu masoyansa ubangiji a daidai. Shi uba ka haifa ba haihuwar ta karya ne. Ranar da gwadam yula miji shehu hama. Shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni duk abin da ya zo na yi shehu kai ka sanya ni tun da kai ka kwaɓa littar cikin jikina ne shehu sai ka samu shehu baka haifa ba haihuwa ka karar lam yalid wa lam yulad da Allah shehu bar hamana lam yalid wa lam yulad fada mana lam yalid wa lam yulad qul huwa allahu ahad lillahu samad yawa yawa lam yalid wa lam yulad sannan wa lam yakul lahu kufuwan ahad to kun ji Allah madaukin sarki shine qul huwa allahu ahad ce Allah shine makadaici daya daya Allahu samad mm. Allah wanda bayi gaba ɗaya wajensa suke neman bukatunsu lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu tamka a gare shi sai suka ce wai surar ba Allah take magana ba tana magana kan Shehu Barhama ne Shehu baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad Shehu Barhama shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni duk abun da zani yau shehu kai ka sanya ni tun da kai ka kwaba zubin cin halitta na ni shehu kai ka hurar rai don in gane kai ɗai ne wai shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni shehu kai kadai na sani shi bai san Allah ba bai san annabi Muhammadu ba wai sani شهو كي كي كفن نفني إنا لله وإنا إليه شهو كي كي نفني أنا رمى الله أنا شوف أعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثويكم أنا فاعلم أنه لا إله إلا هو kai kuma kana shehu kai kaɗai na sani tun da kai ka nuna ni wai duk abin da za ni yau yace shehu kai ka sanya ni duk abin da zai yi da umarnin shehu yake aiki ba ran Allah ba ran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ni yau shehu kai ka sanya ni yace shehu kai ka kwaba halittar cikin jikina ni wai shi ba Allah ne halice shi ba shehu ne halice shi shehu kai ka kwaba halittar cikin jikina ni yace shehu kai ka hura rai dan in gane kai ɗai ne wai shehu shi ya kwaba halittar cikin jikin shi kuma shehu ne ya hura mai rai dan ya gane shi ma shehu la ilaha illallah ne wai dan in gane kai ɗai ne yanzu wannan shirkar maluman bid'a kuna bi ana wannan shirkar ana hada Allah da wani Allah ana ɗaukar siffofin Allah ana ba wani Allah kun ja baki kun yi shiru kun ki ku yi gyara saboda wannan ita ce aqidar ku sannan kuma ku zauna kuna jira har sai mun zo mun ce ku mushrikai ne sai mun zo mun ce ku arna ne kai da kanka bai kamata ka rubuta arna a jikin takarda ko allo karata ya auya ba ba ka ganin direba bai iya mota ba shi da kansa yake rubuta ele rata ya a jikin motar bai kamata ka samu kaukatan kaulasan da min jaye da shin mai ruwa karata ya auye ka bi hanya ba shehu kai kaɗai na sani tun da kai ka nuna ni duk abin da ni yau shehu kai ka sanya ni shehu kai ka kwaba halittar cikin jikina ne shehu kai ka hura rai don in gane kai ɗai ne Allah wannan waye Allah fa ka ji dillalan bid'a dillalan guba dillalan sharri dillalan bala'i dillalan bid'a Allah ka raba mu da sharrin maluman bid'a amin shi yasa Allah ya ce walau shi ina la rafa'ana hu biha hmm. sai mun faɗi wannan magana ne a zuwa ta muzurai ana cewa ai muna soke-soke muna menene mun ci mutunci manya an ci darajar masu daraja mun zagi wane ne da wane ne mun yi menene menene an yi wane ne wane ne a zuwa ce mana yara marasa ku kai da kai wa Allah rashin kunya ko ba Allah suke wa rashin kunya ba kai da kai wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rashin kunya a cikin waka suke cewa duk annaba wanda Allah ya turo ma shehu ne ya aiko su wai duk annabawan ma shehu ne ya aiko su annabawan Allah ya gaba da shehu ne ya aiko su kuma su suna buga kasa din ana sayarwa a kasuwa kuna ga ba Allah ne yake so ya nuna wa duniya abin da muke faɗa gaskiya ne ba shine insha Allah Allah ne yake so ya nuna wa duniya abin da muke faɗa gaskiya ne abin da da ake yi a ɓoye ake ɓoyewa yau Allah ya fallasa su suke fitarwa waje da kansu ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه san zuciya sai Allah ya ce ku saurara ku ji misalin malamin bid'a Allah ya ce fa masaluhu misalin malamin bid'a Allah ya ce ka me fa masaluhu ka masalil kalbi in tahamil alayhi yalhasa aw tatrukuhu yalhasa full stop full stop full stop full stop Allah ya ce fa masaluhu misalin malamin bid'a ka masalil kalbi kamar misalin kare yake kamar misalin me kare idan ka kalli malamin bid'a yayi kama da kare farko dai kare kazami ne malamin bid'a ba za ka kazami ne ku kalli malaman sunna yanzu ka kalli Allah ramman nan ko ya je wanda ya sha bid'a ya koshi ne haka za ka ganshi za ka ganshi kazami rigar nan goro wannan ya yi sifirin hannu rigar da ya fi tsayi asha asa a gabara in ya sa rike ban ma ba goge ta matsalar kare ta farko kenan a guda biyu kare kwaɗayin tsiya ne da shi kwaɗayin tsiya ne da kare malamin biriya suke tsakanin guda Allah ba ku an samun ba kwaɗayin tsiya ne da su idan za su je taron suna ko daurin aure sai an samu rigar da tafi kowace katon aljihu saboda wawar goro ƙarya nake musu gaskiya na faɗa ko ba gaskiya ba ce ka shiga cikin yadda ake kokowa wajen wawar goro da yan kuɗin da aka kawo da an zo ana magana daura aure su ce a ah, ina kuɗin malamai wakati za daura aure yana kuɗin malamai da Allah bari tambaye ka kai da duk wanda ya je wajen daura aure me ya kai shi ba ku an samu ba shaida ta kai shi ko dai kai za a daura a auren ko kai ne mai badawa ko ko kuma ka zama shaida dole cikin wannan ne to kai ana gafar ta bada shaida ka je amma da za ka je shaida ka dauki riga mai katon aljihu ta wawo goro kamin a daura ka je sai an kawo kudin malamai da Allah wannan shaida don Allah ka bada ita ko don kudi ka bada ita alaran ba shaida dan wa ce a bayar wa aqimu shahadata lillah ba su ji ba su ji ba wa aqimu aqimu shahadata lillah zalika yu'az bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah madaukin sarki ya ce wa aqimu shahadata in za ku ba da shaida ku bayar lillahi dan Allah malamin bid'a bai shaida dan Allah a wajen daurin aure sai dan me sai dan goro an taba daura wani aure a sakkwato malaman bidiya an taru shi babban aka yi sa'a gwamna ya je wajen daurin auren sai gwamna ya dauko kuɗi masu dan kauri sai je ko naira dubu ɗari biyu ne ko dubu ɗari biyu da hamsin kai babban daga zuwa da kawa wusa sai ka tura cikin aljihu wai ya tura cikin aljihu bai ishe shi ba sauran yan kuɗin da aka zuba sai rinka bin yan manya manyan yan dubu yan ɗari biyu yan ɗari biyu sai rinka tsitsinewa kamin a ankara wani shehu malami na bidiya da ya sha bidiya ya koshi ya wo kukan kura ya rarume shi ƙarshe haka suka taru suka rike shi gam aka kwakwala kuɗin da tsiya-tsiya idan suna ya je gidan suna tunanin shi mai zai samu goro da kuɗi da tuwon suna ko? eh take away idan mutuwa aka yi ya zai gidan mutuwa don Allah ya je a me zai samu idan zai sadaka uku kyauta ake yi addu'a uku me ake bashi addu'a bakwai addu'a arba'in addu'a shekara فمثله كمثل الكلب إن جاء الله يا gaskiya فمثله كمثل الكلب duk inda malamin bidiya yake kwaɗayin tsiya da shi yana da miliyan biyu amma yana kallon naira ka ashirin yana so ya raba ka da ita ta masaluhu ka masalin kalbi abu na yau kare bai da zuciya ko bugun shi zaka yi anjima zai dawa inda zai samu to haka malamin bidiya yake ku je ku ga yadda alhazai da ciyamomi na lokal gaman ke wulakanta malamin bidiya ya je kofar gidan mai kuɗi ya zauna mai kuɗi ya ƙi fitowa mai kuɗin ya zo ya taho ga tarbi bakin duk goro ya yi da gaja da gaja yaro karami saboda yana da kuɗi aka rama kallahu ga kada karatu amma har wani ruku ruku yake alhaji alhaji an fito ne kuma duk wulakancin da za a masa inda zai samu zai zo fa masaluhu ka masalin kalimi wani misali sai Allah sannan kusan matsalarsa bai so a faɗi gaskiya bai so in ta hamil alaihi yalhaz a wata turku yalhaz eh. yanzu idan ka ɗauki katako ka bi kare da gudu eh idan ya danna yana gudu me zai rinka yi zai rinka shasheka yana zaro harshe ko idan ka kyale shi baka bi shi da gudu ba yana kwance a inuwa zai daina to haka malamin a yake an masu wa'azi za su zo gari ya tada jidali za a zo a zage mu a mu bid'a muke cewa ba kyau to shi ya san shi dan bid'a ne duk abin da za mu ce ba kyau ya san aiki shi kenan a katsina ran da muka yi wa'azin mani shek musa ake sanar da mu an kama wani lokacin mutumin yana hannun yan sanda yana luwaɗi a cikin masallaci luwadi a cikin masallaci suwa suka sashi malaman bid'a suka ce in zai samu kuɗi akwai alhazai da suke zina da mahaukata malamin bid'a ce in kana bukatan kaza sai ka zina da mahaukaciya kaga an zo da tsiya an kamo mahaukaci a murkusa ta cikin wata kasuwar jib akwai wani alhaji a ciki shi zai murkushe ko malamin bid'a ya sashi akwai malaman bid'an da ke sa mutane zina da gawa wallahi da gawa ana zina da gawa kaga alhaji ya je shi asibiti a hada kai da mai gadin mutuwari a bashi kuɗi ya bada lambar waya in an kawo gawo wata mata sabuwar mutuwa da daddare akan sai da safe za a yi mata jana'iza mai gadi ya buga mashi waya ya taho ya shiga ya tube ta tsirara gawar ya zina da ita an ce sai ya yi zina da ita tukuna wata bukata za ta biya akwai masu kuɗin da aka mai da su bautar gunki alaran makara da mun yi wazi a katsina wani mai kuɗi ya mutu yana da wani akwati a cikin gidan wannan akwatin a ɗakin sai yake bai bari kowa je kusa da akwatin yana mutuwa mata suka zagaye akwatin sun ɗauka daloli ne a ciki ana balla akwatin sai aka samu gunki ne na wata mata tana tsuguna da goyo a bayanta aka ce a rufe asiri a rufe amaryarsa ta sha sunna ta koshi tace wallahi ba za mu rufa mu shirki asiri ba dole mu tona masa asiri kan musulmai su wahala da kansu suna cewa Allah ya ji kansa alhali gunki yake bautawa ita su dauko gunkin ta kawo malam Yakubu muna wa'azi a kofar Manaru malam Abu Basir yana wuri malam Abubakar Giro yana wuri annan malam Yakubu ya zo da gunkin aka daga shi aka nuna ma jama'a ko malaman tsubu ne suka sashi rinka yau gunki sujada gunki ya rinka masa sujada malam Abubakar Giro ce ku bi komai in taba in shafa tarihi ya shafa ya miko mai ce malam kabiru taɓa na ce a ba zan taɓa bala'i ba duk ake so ai malamin bidiya wata baiwar Allah ta kira ni a waya tana faɗa wani malamin bidiya zai na magana da ita wai ana magana zina shi ai mun zina ba laifi bane shi ai zina ba ta da matsala yace mu abinda ba mu so shan taba shan ne shan taba shine laifi yace amma zina kan ai kwadai ne kwalamaci to dan mutum yayi kwalama ai wai kwalama ce ba laifi bane shi yasa duk inda ake raba dariƙa ba inda za a ce kaka yi zina kun taba jin wani ya zo ba da dariƙa ya ce ka ai zina babu shi tunda ya san shi ma aikin shi ne bai fada duk inda za a je magana dariƙa za a baka sai da ce to mu tana da ka'idoji ba da ma ka ziyarci wani waliyi ba waliyin da ke cikin ɗariƙar mu ba ba da ma karɓi wani wurdi ba wurdin waliyan ba kuma ba a kai wani ziyara saboda kaman bara ne mu mun fi karfin wannan sannan za a wa iyaye biyayya sannan ban da shan taba amma ba ka taɓa jin an ce ban da zina ba ko an ce ban da luwaɗi saboda sun san aikin su da wuya ka samu babban malamin bidi'a bai zina ko luwaɗi yana da wahala kuma duk wani malamin bidiya da ka gaya maka wani abu da sunan karama ƙarya yake matsafi ne menene matsafi ne duk wani ba shi yasa shekul islam ibnu taymiya yace da za ga mutum yana taka ruwa bai nutse ba ko yana tafiya kan iska kar ka yarda da cewa wali ne karama ce a duba shi kan qur'ani da hadisi yake in ba kan qur'ani da hadisi yake matsafi ne a nan sudan an samu wani wali wai shi yana tafiya baya kwana in ya samu rijiya sai a ɗora kara a kan rijiya sai taka kan karan karan ba zai kare bai tsallaka ana wali wali ashe mushriki ne ran da Allah ya tashi tona masa asiri an gita masa wani kara akan wata rijiya ya hau ana kuga karama wajen shehu kawai akwai wani ahlus sunna kusa wani matashi kawai sai kama karanta ayatul kursi sai fara ya Allah wannan fa zai halakar da jama'a ya Allah in ka bashi ya Allah tona masa asiri Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati ma fil ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum sai haga shehu ya fara lilu akan kara yana nema ya rikita wala ya'uduhu hibzuhuma yana cewa huwal aliyul azim ashe dama aljanu ne yake kira sai su tallabe kafafunsa karkashin karan kafafun sai su tallabe shi da hannayensu ko fikafikansu ashe a kai yake takawa aljanu sun tallabe shi har ya samu ya tsallaka rijiyar yana ana karanta ayatul kursi mu matsiyata suka sai suka ba da wuri kara ya karye sai ga shehu <laughs> ya ci rijiya matsiya karshe da kira ka hiddo shi da matsafi karama banza karamar hobi kawai barayi yan damfarin imani ku ce kuna wata karama kuke da ita mazinaci kai karama kana cin kuɗin talakawa bisa haƙƙi ba ka bi jama'a kana damfara da sunan addini ka ce za ka yi karama wata karama za ka yi karama bayin Allah na kwarai ne Allah yake bayyana da karama a kansu to da ka zo ka fara wa'azi zai tada bala'i in ta hamil alaihi alhas in ma ka gama wa'azin ka tafi sai yi sati bai daina ba malamin bid'a ke فمثله كمثل الكلب انتهى من عليه يلحظ او تتركه يلحظ سي الله يتمي على رمى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون الله يتمي ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا نعم. وانا شينا مثال متى نستقر يتاري عيوهم الله يتمي فقصص القصص ka kissanta musu wayannan in ji Allah madaukin sarki ka ba su wannan labari ka karanta musu misalin malaman bid'a la'allahum yatafakkarun ko za su faɗa ka inji Allah madaukin sarki su yi tunani su dawo kan hanya wannan ne dalilin da yasa muke bi gari gari muna wa'azi muna isar da sakon Allah an zage mu an jefe mu an mana sharri ba abun da mu ba kuma daga hatsarin malamin biriya ba zai taɓa zuwa a yi mukabala da shi ba don me duk tarin karatunsa bai iya mukabala duk tarin karatun sa bai iya kawo hujja kun san dalili Allah ya ba mu misalin malamin bidiya masalul ladina humilu tawrata masalul ladina humilu tawrata thumma lam نحوها وسل الهمار يحمل أسفارا كاجد الله لن بيس وسل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله يتي مثل الذين هم من التوراة misalin ما Yahudawa يهودا ولن ɗora musu التوراة ثم لم يحملوها سكين أيكي suka ga ilimin a taura amma sun kisi aiki da a taurar ga ilimin a taura sun aje ilimin a gefe suna da fara jama'a Allah ya ce irin waɗannan malamai kamar san lihimari kamar misalin jaki ne ya hamilu asfara ya ɗauko kayan littattafai da Allah yanzu jaki aka sa mashi mangala an san mangala da ake ɗora wa jaki jaki an ɗora mai mangala mangala sai aka cika ta da sahihul bukhari da sahihul muslim da sunan abi dauda da nasa'i da na Ahmadu bin hanbal da tafsirin ibnu kathir da jami'ul bayan da aljami'ul abinda li ulumil qur'an li ahkamil qur'an da bayan manyan littafai irin su azwaul bayan na shakidi aka cika mangalan dam da manyan littafai sai aka dora wa jaki da Allah jaki ya sa abin da ya dauko ka yi tare shi kace aka ramaka Allahu malan jaki a zai ya kawo ya san daraja abin da ya dauko in ka wasa wallahi ya samu toka sai ya fare da buharin a bayansa sai ya birgima da buhari buhari ya sha toka saboda bai san kima abin da ya dauko ba yadda kaga jaki in ya dauko littattafai bai iya kawo hujja haka malamin bid'a yi ba inda ba mu zagaya ba mun ce su kawo hujja mun ce a kawo aya a kawo hadisi ya gagara ba su da aya ba su da hadisi mun ce a zuwa kawo hujja ba su iya kawowa sai mun gama wazi mun tafi sannan a zo a rika zancen banza a cikin gari ana ai wahabiyawa ne ai ba sa son manzo ai makiyan manzo ne ai kuri yake ko malamin bidiya da kuri da ka san izala kuri yake bayarwa da kwadayin tsiyara tuni ba ku shigo izala ba malamin bidiya in san za a samu kuri a izala da tuni ba su mamaye ba kada kake zuwa sadaka 40 saboda ka samu kuri yanzu kana da aikin yi harkokin kana tafiya ya za ka gane kawun alaran mayo kwanan kwanansa arba'in da mutuwa ya za ka yi kirgawa wanda aka yi mutuwar ma ya manta kwanaki arba'in da sun cika wallahi malamin bidiya bai manta ba yana nan yana lissafi talatin da takwas talatin da tara arba'in da dai sai ka gan shi da tarbinsa a kofar gida in ka ce lafiya ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kawunka ya mutu yau kwana arba'in ya kumbura ya fashe ana magana bidawo a fanso shi daga wata jihar duniya ta kusa da tashi dan damfara ne kuma gaba dan damfara ne da baraka yake su me ake cewa bidawo ne fansa a karɓar belinka idan mutum ya zo babanka ya mutu ya ce zai masa bidawo to abin da yake nufi babanka na jahannama zai karɓo shi yanzu ka zo ka ce min baba na jahannama in na dunkula hannu ba zan baka wan bulo sabon dai ba wallahi farak ka zan sai ka faɗa mu yadda ka gane baba na na wuta har za ka karbo bene shi sai mai magana a ce ai ba ma san iyaye mun hana ai wa iyaye addu'a ban gane mun hana ai wa iyaye addu'a ba Kai na muka hana ai wa iyaye addu'a kai ba qur'ani ne ke wa iyaye addu'a ba وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين وبالوالدين إحسانا نعم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا wane ne ya ce wa iyaye addu'a in ji Allah maɗaukin sarki mu yan izala mu muka karanta ayi wa iyaye addu'a in suna da rai mu ta musu addu'a alkhairi in Allah ya karbi rayuwarsu mu ta musu addu'a alkhairi a yanzu abinda muke magana wani dan damfara ya zo a ɗauki kuɗi a bashi shi ne ya iya wallahi na zai karɓo belin su ya gano wai suna wuta girma ma su ya ko wulakanta su a ba ma san salatin annabi waye ya ce ai wa annabi salati إن الله وملائكته يصلون على النبي Allah yana يجنبيكو ba ينا صلى بقوا أنسى بمبا yana ينا Allah yana ينا عزمي أما yana ينا صلاتي bai. a ma ta musu إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والذي يصلي عليكم وملائكته والذي يصلي عليكم وملائكته وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين بالمؤمنين رحيما waye ce aiwa annabi salati ka zo ka ce in zala ba masan salati mu cewa muka salatin aina annabi ba jabu ba ba ya ciwa ciwa ba salatin fati ba salatin annabi bane ku je wajen daurin aure za ku gane in an zo sai a ce fatiha eh sai a ce salatin annabi goma goma ko ba ka ke faɗa ba yanzu aka yi salati in eh, an gaba wa annabi goma goma sai a ce fatiha da salati da fatiha shi wannan yanzu ba salatin annabi bane na annabi an gaba ko ba gaba ba sannan salatin annabi guda nawa aka ce ayi kun taba zuwa daura aure kuka je wani ya ce ayi da fati guda goma me yasa ita ba yin goma sai daya ko kun taba jin an yi biyu ba sai nawa to me yasa na annabi ake cewa ayi goma amma fati daya ake ba a yin biyu Ku san dalili wai abin da yasa ake yin daya in an yi fiye da daya Allah ba zai iya ba saboda ladar tana yawa ba zai iya biya ba to dan kana jefa Allah cikin matsala ba za a yi biyu ba daya ake yi akwai wanda aka je dauran aure ya ce a karanta salatul fati kafa goma sha daya wani shehu ya miƙe ya ce kai mahaukaci ne za ka taba jin ayin salatul fati sha daya ita daya ake yi amma salatin annabi nawa ake yi salatin annabi goma goma amma yanzu ba fara samun gyara yanzu ba ko ina ake yi ba yanzu idan aka je zan daurin aure dan bidiya sha bidiya ya koshi ya ce zai ce ai fatiha da salatul fati ya ce fatiha in ya duba ya ga ahli sunna ga gemu ga dagaggen wando ga ashwaki ga tasbihi ga tahmidi ga ga da ya ce fatiha in suka zare masa ido sai ce da kursiyu yanzu kwanan da rashin kunya fa wani shehun wani shehun a sultan bello fa a ina a sultan bello fa a kaduna makarantar shek abakar mamud gumi wai za a daura aure a makarantar shek abakar mamud gumi kusa da mimbarin shek abakar mamud gumi wani zai salatul fati wannan tsokana ce ko ba tsokana ba ce amma dai amma sai ta hamba da gyaran kafirai eh za mu daidaita mai tahusi Allah ya kai mu Kaduna muna nan za mu isa da karfin Allah za mu haska da toci na mai cin batir takwas mu yi saifin hamma da gyaran kafareto ku jira mu sai da muka dirka Kaduna da ƙarfin Allah masalul ladina humilu tawrata thumma lam Ka kamasalil himari hamilu asfara سألها تبيت مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بيت مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فتسجل قصصا بآيات الله والله لا أحد القوم الظالمين يحن بالريادة ولا بسورة الجمعة ألا تبيت تر دبي مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ده مثال متانا نسكر هذا آيوين الله الله يقول والله لا يهد القوم الظالمين Allah baya shirye da mutane azzalumai kun san daga matsalan malaman bidiya dillalai sharri ɓoye gaskiya ba sa iya fitowa su faɗa wa al'umma gaskiya ɓoye abin da ke cikin ƙur'ani ɓoye abin da ke cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam إن الذين يكتمون min أنزلنا wal البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب الله للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون الله مدوكين سركي يتي مثل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات lalle waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na daga hujjoji bayyananu Allah ya saukar da hujjoji bayyananu a Qur'ani mai girma wal huda da shari'a Allah ya saukar da shari'a a cikin Alƙur'ani mai girma alkur'ani mai girma littafi ne na hujjoji bayyananu da shirya a koyawa al'umma addini a gaya musu halal da haram a faɗa musu menene musulunci menene kafirci a faɗa musu menene tauhidi menene shirka a karanta musu dokokin Allah su koyi addini to waɗanda suka ɓoye wannan in ji Allah min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitab bayan mun bayyana shi ga mutane a cikin littafi mun bayyana dalla dalla daki daki inji Allah madaukin sarki Allah ya ce ulaika yal'anuhumullah wa'annan sune Allah yake la'anta su wa yal'anuhumul la'inun wa'annan sune masu la'anta suke la'anta yanzu ku duba ku gani a baya an ɓoye abin da ke cikin Qur'ani ko ba ɓoye ba an boye an boye abin da ke cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba ɓoye ba an boye Qur'ani sai da aka mai da shi ba littafin da za a koyi shari'a ba karshe ma aka mai da littafin Qur'ani amfaninsa kawai idan bala'i ya taso a addu'a ba akwai wa mutane shari'ar da ke ciki ba kai ƙur'anin ma akwai sanda ake hana karanta shi da ka zo kana karatu an zo wallahu wa rasuluhu wa aqwa yurduhu sai a ce wannan qur'ani ne linzami fi bakin kaza a tsallaka gaba ba za a fassara ba sai ka je gari da kyar ka samu malami mai tafsiri guda ɗaya sai an yi tafiya doguwa saboda an kife jama'a hana su gane abin da ke cikin Qur'ani mai girma an ɓoye musu abin da ke cikin Qur'ani mai girma Qur'ani an mai da shi kawai rubuta laya ake da shi da rubutun sha rubutun ne sha in cikin kana cewa rubuta maka lallabi zafi badani ila yumi ba suna kai da baka da hankali kenan sai ka sha to ka san ma'ana abin da aka rubuta maka wai lallabi zafi badani wai ci gaba da zama cikin cikin gashi ciwon ila yumi ba suna har ranar tashin alkiyama kai baka sani ba to sannan ma ya za ka sha rubutu ta ya za ka sha ai da ka wanke ya zama ba rubutu ba in kana so ka sha rubutu sai ka haɗe hadda Allah idan baka haɗe da Allah ba ba rubutu ka sha ba eh ta wada ka sha da zike to amma sai da kai matsayin da malaman bid'a a kasar nan da an samu mai kudi sai a ce za a rubuta masa kafa la ilaha illallah wai kafa dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya kaji sai ka ce a ƙur'ani har da wani adadi adadi kusan bidiyan ta samu gindin zama har ƴan sunnoni da musahabai ake mata kawai shi kenan a ta ɗura mai kuɗi zage ƙarshe cikin sai kumbura ya kamu da typhoid a rasa yadda za a yi shi wa kai shi ƙasa malamin bidiya dillalan ke ko ba kullum yake rubutawa ba <coughs> ba kullum ba ran da aka zo karɓar rubutun bai rubuta ba sai ɗebo ruwa a kwanan sha sai ɗan zazzaga ta wuri a ciki sai gaura ce ba ka ya za ka yi gani ku tambayi duk mai rubutun sha in ka kawo mai ƙurani ka ce rantsai bai taɓa ɗura kawai ya zazzaga ta wuda ya gaura ya bayar ba wallahi ba zai iya rantsewa ba duk mai rubutun sha sai ya zazzaga maka tawada bai rubutun ba ko ba da za ka yi gane kuma shi bai sha faɗa min malamin da ke rubutu sha shi da yake rubuta shi ya sha bai sha sai dai kai ne mai sa kare dura baka kuma duk malamin tsubu wata ku kama ɗaya ku rike ku caje shi ba za ku ga laya a jikinsa ba ba ku gani kai ne sai ne sai da maka ya lafiya maka ita na je aji wani gari a cikin kasar biyu kwaye kusar na samu wani ya je ya sai da laya maganin barawo ya yi ciniki da yawa ya samu kuɗi sai da aka kai shi masauki barawo ya lallaba masaukin shi da yan tarkacen malamin da dan akwatin layun da cinikin da yayi da layun da bai karasa sai da ba duk ya tattara su yi gaba malaman bidiya da lalai sharri kuma haka zai zo ya ta zure da ido kamar na Allah kuma ya san ƙarya yake akwai shehun da ya je wani gari aka kawo abinci wasu auliya ba sa cin abinci shehu ba kwa cin abinci ya ce a mu auliya ai ba ma cin abinci to ya kake rayuwa wai a shekara yakan ci rogo sau daya shi ma wanda wuta bata taba ba ka ji hada wani shehu yi rogo wanda wuta bata taba ba sau daya aka tsaya aka ta mamaki ya ce to sai dai ni karamar da Allah ya bani in na ci abinci ya saura duk wanda ya ci sauran dan aljanna ne yace to naga akwai mutanen kirki da yawa a garin nan yace ba zan ci abincin ba amma zan bi kowane kwano in yi loma da daya kwanan tuwon ya fi arba'in kwanan tuwo ya fi kwano arba'in wai shi ba zai ci ba amma kowane kwano zai loma daya haka ya rinka bin kwanukan tuwon nan kowane kwano ya yanka katuwar loma ya murkusa mata yankan nama sannan ya nausa wai ko ku samu ban mamaki wai ba gane ba kai wanda Allah ya kife ya kife ko kuwa da ku sai ce bai ci ba noma ɗaya baka da hankali noma ɗaya da yaya kwanan ka ne bayan kwanan naka akwai wani kwano ya ƙara noma ɗaya akwai wani akwai wani ko kai alaran ma kai noma alaban ya kamata ka koshi wannan ne dalilin da ya sa ku rinka lura duk lokacin da wani abu ya shafi al'umma musulmai a Najeriya Allah da malaman sunna ne ke magana su ake magana malaman sunna wannan mai yan malfar a baya sai da muka zagaye Najeriya muka ce ku yi hatara ko ba mu yi ba kan Najeriya ba inda mu zagaya ba malamin bidiya ya fito ya rubutu ya ce da zabi ɗan izala ƙara a arni ya ce kara a zaɓi kirista da zaɓi don izala to yanzu ya fito ya faɗa muka ne daga an gosu za a fara bashi kashi saboda an bashi kuɗi kawai shi kenan ya zama dillalin kafirci shi malamin bidiya in ka bashi kuɗi sallar juma'a za a daina zai goyi baya kuma da wuya ka ji malamin birni ya ce ku zo ku haɗu ku gina masallaci ku gina makaranta ku taimaki marayu duk ba aikin shi bane shi ba shi kuɗi kawai da ka miƙa masa kuɗi ya ce Allah ya saka da alkhairi mu haɗu a Fatiha ban gane mu haɗu a Fatiha ba shi wannan kullun da ka murƙushe dan me ba za mu haɗu a wurin ba dan me alaramma wannan shi ne dalilin da ya sa. Allah madaukin sarki ya ce yace faqasusil qasasa la'allahu yatafakkaru sai ce me a masalan lil qaumil ladina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun Allah ya ce yace sa'a masalan lil qaumil ladina kazzabu bi ayatina misalin waɗanda suka karyata da ayoyinmu inji Allah madaukin sarki ya ce ya munana inji Allah madaukin sarki Allah ya ce wa anfusahum kanu yazlimun sai dai kawunan su suka kasance suna zalunta sun zalunci kansu ne ji Allah madaukin sarki ba da daewa ba wani dan uwa yake ce ala ta malam banzo da yake ka faɗa kan malaman biri da muna mamaki yace wallahi da ba wanda nake ki a duniya kamar ka yake ga mu har gidana suka zo suka ce saboda muna ganin ka matsawa malaman nan lamba ba ka san waliye ya ce da Allah ya tashi nuna mana sai ga mun gani da idanunmu sai yake cewa sun je gaban wani shehi yana taɗi yana faɗa musu karamomin tijjani sai ce ai za ka iya ganin mutane ka ji mutum ya ce ya mafarkin ya ga annabi aka ce ya eh, kwarai aka yi mafarki an ga annabi ya ce to wa ka taba gani ya yi mafarki ya ga shehu tijjani aka ce ya lagafar malam wannan ba a yi sosai ya ce to dalilin da ya sa ba a cika mafarki an ga shehu tijjani ba mafarkin ganin annabi wannan karamin abu ne amma ganin shehu tijjani a mafarki sai mai rabo wai sai mai rabo ya ce na shiru na shi ala gafarta malam kenan shehu tijjani na